والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الله da ikon sa da ورسا ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu wannan darasi namu na ɗari da sittin da takwas a yau alhamis ashirin da biyar da zina da sani Sigira ta manzo sallallahu alaihi wasallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a wannan masallaci namu na tuna da Sheikh Jibril Umar Jibril Umar wanda aka fi sani da masallacin Bayan a nan Kano idan ban manta ba a cikin wannan littafi namu na Sharh al-Usul Salata wanda Muhammad al-Hassan yawa Muhammad bin Abdul Wahhab sharhi na littafin ta na al-Usul Salata muna cikin magana akan al-ihsan inda malam yake kawo mana wasu bangarori da hadisai waɗanda suke nuna kyautatawa wajen ibada da aiki da zamantakewa yau za mu tashi shafi na 447 hadisin usman dan amfan malam yake wa an usman radiyallahu anhu qala kama fi sahih muslim an karɓo daga Usman ɗan Affan radiyallahu anhu kamar yadda ya zo a littafin sahihu muslim ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ku ya ce na ji manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min mri'in muslim babu wani mutum musulmi tahaduruhu salatun maktuba da sallah ta farilla za ta halarto mishi fa yuhsinu wudu'ahu ya kyautata alwallarsa wa khushu'aha ya kyautata khushu'inta wa ruku'aha ya kyautata ruku'inta illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub fa sai ta zamanto ya tiyar zunuban da aikata kafinta malam yi matuƙar bai zo da babban laifi ba wa zalika jahara kullahu wanda Allah ya ce wannan halalar da wannan kankare zunuban na zamani ne gabaki daya har zuwa tashin alkiyama yace hal turidu na ka hada malam yake kana nufin kana buƙatar kana san ni'ima kamar wannan as'alullah an yujannibana al-kaba'ir was-sagha'ir yace muna ina roƙon Allah ya ƙauratar da mu daga aikata manya-manyan laifuffuka da ƙanana fama lam tujad kaba'ir matukar ba a samu mutum yana aikata manyan laifi ba in ba a sami su ba fa inna as-sagha'ir allati ƙananan laifuffukan da ake aikatawa bai na والصلاة فكان صلى بصلى تكثرها الصلاة صلى كان كنكر بهذه الشروط ما لم يسيد وأن الشرط أولا شرط أن فرقه تحسن الوضوء متن يكوتك على الولاء لقوله صلى الله عليه وسلم فيحسن وضوءها لو كتب ذاك يسلك فإلا كوتك على الولاء wa hada min babil ihsan fil ibada yace wannan yana daga cikin babin kyautatawa a cikin ibada kyautata alwala kamar yadda muka sani mutum ya yi ta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi ya cika ta kamar yadda take wannan ya kyautata ta saniyan abu na biyu khushu'aha Ko lokacin da in ka zo sallah ka kyautata khushu'inta shine nutsuwarka yayin da kake yin sallah da fuskantar da zuciyarka ga Allah malam yake wa hadhihi sa'aba wa kabira illa alal khashiin yace wannan shine mai wuya ko babba ne sai waɗanda suke khashi'in masu nutsuwa waɗanda suke da kushu'i shi ta Allah madaukakin sarki ko sallah ce wa inna hala kabiratun illa ala kasu khushu'i a sallah yana da wahala domin shine kare zuciyarka da kare ganinka da fuskarka da ƙudurinka ga baki ɗaya ga Ubangiji madaukakin sarki lokacin da kake sallah wannan shine khushu'i yace Allahumma arzuqna al-khushu'a Allah ka azurta mu da khushu'i ya arhamar rahimin ya mafi jin kan masu jin kai qala sallallahu wa sallam man qala sallallahu alaihi wa sallam haka yake fa yuhsinu wudu'aha ka kyautata alwalata wa khushu'aha ka kyautata khushu'inta wa ruku'aha ka kyautata ruku'inta illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub fa ta zamanto kankarar zunubi ne da ta aikata kafin kai sallah malami uku kabira matuƙar ba zo da babban laifi ba wa zalika dahara kullahu wannan falalar tana nan har zuwa ƙarshen zamani da baki ɗayan ba da zalika bayan ka yi hawan nan tastati utal an talqa azza wa jalla zaka iya haɗuwa da gamuwa da ubangiji madaukakin sarki bayan ka kyautata alwala wa taqifu bayna yadayhi subhanahu kuma ka tsaya a gaban ubangiji na ɗaukacin sarki amma an taqifa baina yadayhi amma ka tsaya a gaban Allah wa anta mashghulul qalbi wal fu'ad zuciyarka ta shagala da wani abu da tunaninka ga baki ɗaya ya shagala da wani abu ka ɗauke zuciyarka zuwa wani tunane-tunanen duniya la tadri kam sallaita baka san ma nawa kai sallah ba saboda kwata-kwata hankalinka baya shi ba ka san a a nawa ake ba ko a a nawa kake walam tadri hal qara'ata at-tashahhud wa anta fi halil qiyam kana tsaye ma kana tunanin shin tahiyya ka karanta wai ko fatiha baka san ma me ka karanta ba ka gama fatihar ita ka karanta ko tahiyya ka karanta baka san ma me ka karanta a tsayen ba au a al-fatiha fi halin julus ko kuma a zauna ma fatiha ka karanta ba ta biyan ba duk baka sani ba fatilka wallahi laysat bi salatin tahmilu ma'na al-ihsan yace kaga irin wannan sallar na rantsi da Allah ba irin sallar ce da ake kiranta an yi kyautata an kyautata a cikin ta ba ba ka samu wancan ladan da manzon Allah ya faɗa ba wala haula wala quwwata illa billah babu wani dabara da tsini sai ƙarfin ubangiji maɗaukakin sarki kaji kenan babban sharaɗin da ya fi kowanne wahala a cikin sallah shi shine kushu nutsuwa fuskantar da zuciya ga baki ɗaya ga ubangiji ɗaukacin sarki dole mutum lokacin da zai shiga sallah sai ya rage wa kansa commitment da tunane-tunane sai ka bar duniya ga baki ɗayan ta shukar a bayan bayansa ka daina tunanin kasuwarka ka daina tunanin mulkinka ka daina tunanin sana'arka ka daina tunanin zamantakewarka da mutane da gwagwarmayarka ka daina tunanin talaucinka ka daina tunanin gidanka akwai abinci ko babu ka daina tunanin kowa ka fuskanci ne komai da komai shine ubangiji madaukakin sarki domin a cikin sallah ne ake samun warwarar komai matsaloli da nasara fa addu'o'i nan ne kake fata ya kamata in kana son ka samu wannan to ka zubar da komai bayan bayan ka domin kana gaban mai abun kuma shi kuma ga yanda ya ce ka zama to in kai wannan sai ka ga sallar ka ta zama karɓaɓɓiya ibadar ka ta zama karɓaɓɓiya addu'a ka ta zama karɓaɓɓiya amma da yawa mutane wasu hanzarce suke suna sallah yana sallah yana kasuwa amma yana haka yana ce a ɗauki kaza a bada kaza naira kaza ne sai ka je kasuwannin mu ka ga yadda ake sallah mutum yana sallah fa amma an zo sana'a zai ce ka ajiye wannan goma ne dubu ɗaya ke ka duk yana sallah ba ruwansa ya gama kasuwancinsa a sallah in ka zo za ka tafi ina ne wannan shagon yana sallah ciki nan ya maza ya harraka da wuri ya gama yana neman wannan kuɗin da bai taka kara ya karya ba bai san cinikin za a yi ko ba za a yi ba ya kyale ubangiji madaukakin sarki abtattai na ba ku labari ɗan maula ne ya zo masa ya zo ya zauna a wani masallaci na baya na gaban gidan shi alajin da yake wa maula ya zauna ya sallah zahar bai gan shi ba ya yi sallar la'asar bai gan shi ba ya yi magariba bai gan shi ba dan ya san ba zai bashi a shiga gidan ba amma yana tunanin in alhajin ya fito in aka gama sallah ya iya riƙe shi ya yi mammaula, ya nemi wani abu aka zo aka gama sallar ya san da arba zai fito ba sai jawo bayan gidan akwai wani dan musalla a gidan kawai sai tsaya yana yin sallah a wajen to ya zo su ma sun gama sallah bai samu sallah ba da ya zo shigo masallacin bai samu sallah ba saboda wancan masallacin an gama sallah ya jera daku a an gama bai ga alhaji bai ya sadda karbe zai tafi ya ga wani masallaci sai kai bari ya yi sallar isha'insa to kuma nan ma an gama sallah mamu suka zo suka gan shi mutum sha Allah suka gabatar da shi a gaba ya yi sallah ya tada kabbara Allahu akbar aka yi mai ikama ya fara karatun Fatiha ashe shi wannan aladin yana gujewa ya ɗan maula ya fito ta kofar baya ta gidan shi ya zo wannan ɗan musalla da dan ba za a taba zata zai zo ba yana cikin karatun fatiha kawai ga aladin ya ɗago ya dawo aladin yana ba ni labari ya ce ni na gan shi lokacin da yake na san ni yake nema amma tun da ga ya ɗaga ido ya gani sai na koma sai na shige gida ina shige gida shi aladin da ya zo zai shiga sai sai akwai wani na ga yana sallah ni yake jira da Allah ga kuɗi kaza in ya zo ka ba shi ba sai ka kira wani ba kawai ya tafi ya yi haka zai juya ya shiga gidan kawai sai ga musulman nan yace lafiya malam ina mamun naka ya ce ai na baro su ni ban san yadda ake yana wannan fatiha fa yana ganin shi kawai sallama ya bar mamun a wani hali ka basu kawai shi ne ya taho kawai na gan ya bar sallar kwata-kwata shi ne ajin ya ce to yanzu malam kana fuskantar ubangijinka kana neman ka tsaya gaban sallah ni zan ma a duniya ni ma sallan nan fa da na fito addu'a nake ta Allah ya hore min ya buɗe min ya tsare min dukiya ta wajen shi nake nema kai ka zo ka yi ka taho ka biyo ni yace to ka san na rantsa da Allah an ce a baka dubu kaza gashi na a wajen yace me da zo ba ni kuɗi na yace in dai ni zan yi sanadiyar ka bar sallah ka taho to yau dai banda baka kofi ka tafi gida a haka ya juya ya tafi ya rasa sallah ya rasa kuɗi kaga Allah ya dan ma zai samu kuɗin ta ya tsaya kawai ya gama Sallah, ya zo ya ce a ce mai gida mai daji ya danka mishi kuɗin sai tafi amma ya bar Allah Allah ya sa niyyar shi wancan ma ya rasa kuɗi a wajen wanda yake nema ya bi gaibi ya kyale zahir ya mutane suna irin wannan sakaci ga ubangiji maɗaukakin sarki kuma shi ne mai komai duk abin da kake nema yana wajen Allah ba wanda ya sa a duniya ma abin da Allah ba shi shi yake a yi ma ba to za ka in ka fuskanci Allah to ka zama komai ka kyale komai in kana sallah domin nan ne babban wajen da za ka samu biyan bukatar ka duniya da lahira duk abin da ba nan ba to aikin banza ne wannan zai sa ka yi kushu'i ka haɗa zuciyarka ka haɗa tunanin in kai ɗan neman duniyar nema to ga wajen samunta in ɗan neman lahirar ne ga wajen samunta in ne neman dini duniya da lahira ga wajen samunta to don haka sai ka haɗa hankalinka da tunaninka a wajen Allah domin shi ne mafita malam yake wa an abi hurairah radiyallahu anhu kama fi Ya yace an karbo daga Abu Huraira Allah shi yarda da shi kamar yadda Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da hadisi qala yace ja'a rajulun ila ar-rasul ila ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma ahaqqu bi husni sahabati kaga nan ma sai abin ne mafi cancanta da kyautata zamantakewa ta da mu'amala ta da duk abin da zan yi na ihsani na wane ne a rayuwar duniya shi ne mafi cancanta in fara kula da shi wajen kyautata zamantakewa ta da shi da abokantaka ta da shi kafin kowa ala ummuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyarka wadda ta haife ka qala thumma man sannan yace wa yace manzo sallallahu alaihi wasallam sannan wa ala ummuka yace mahaifiyarka qala thumma man sannan yace wanne qala ummuka mahaifiyarka qala thumma man sannan wa yace qala thumma abuka sannan mahaifi sannan mahaifinka to kaga an takaice wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda a zamantakewar ka da mu'amala ka da abu menene wane ne ya fi cancanta ka kyautata musu manzala sallallahu alaihi sallam ya ce mahaifiyarka karo na farko na biyu mahaifiyarka na uku mahaifiyarka na hudu sannan ya ce mahaifi wannan saboda girman haƙƙi mahaifiyarka a kanka mahaifiyarka duk wanda ake so ji daɗinka a duniya to bai kamata ba a ce ya kai mahaifiyarka duk wanda yake so ka kyautata mishi a duniya ya kamata ba a ce ga wani ya kai mahaifiyarsa duk wanda Allah madaukakin sarki ya sa mahaifiyarsa tana raye to kamar ubangiji madaukakin sarki ya ba shi yanda zai shiga aljanna ne cikin sauki domin nan ne addu'arsa karɓaɓɓiya ba wani malami a duniya da zai ma addu'a wanda ta kai addu'an mahaifiyarta. ba wani a duniya wanda za ka faranta mishi rai ka samu lada kamar mahaifiyarsa sai an yi minti uku sannan a ce mahaifinka wannan bai bayuwa a ce wai mahaifin ba za ka yi mar ba a'a in aka jeranta ƙarfin haƙƙin kyautata wa uwa malamai suka ce na farko uwa saboda ɗawainiyar da ta sha naka mahaifinka bai sha ba tun daga samun cikinka wata tana samun ciki ba shi ke zaman lahiya ya tsare ta ya ƙare a gare ta har duniya ta har ta haife ta daga ɗaukar wata ba ci ba sha wata sai ta yi wata uku tir bata ci abinci ba ruwa ma in ta ci amai take in ta sha ruwa in ta sha ma amai take wata akwai wanda ma sai ta je ta shiga ban ɗaki ta buɗe shadda ta ji warin matan sannan take jin daɗi ta zo ta samu kwanciyar hankali ga ɓarkar da yawo duk inda ta zauna kamarta ake sai ta tofar da yawo ya ishe ta yawo ga fashin zuciya duk wannan fa farko farkon ciki ke nan, in yayi nauyi shi ke nan kuma babu bacci na kirki babu wani mai cikin da cikin zai kai wata shida wata bakwai wata sai za ta yi ma domin in za ta juya sai ta zauna zaune ka tashi ka juya ta kwanta a wannan gefen tare ka da nan gefen za ta zauna ko da wannan ciki ba zai yiwu ba reran ba zai yiwu ba in ta yi gefe shi ma cikin ya dawo nan sai ta ƙara komowa nan haka za ka yi ta juye juye duk daren duniya ka zo kuma ka fara tanis in ka ci abincin ta ka ƙoshi ka ci abinci kana gama cin abinci ka yashi abincin shi kenan kuma kai ta harba harba a cikin ta ka ji an dake ta nan an dake ta nan ka juya duk kana ji abubuwan da yake damunta a cikin zuciyar a cikin cikinta in ka gama wannan da ka da ta duk a ciki sannan kuma ka zo wani abu in ciki ya kai wata bakwai takwas za ka yi jini sai ta ji kamar za ta haihu sannan ka zo haihuwar duk wanda ta zo haihuwa to kafar ta ɗaya a lahira kafar ta ɗaya a duniya duk ba kafin ka fito duk ake wannan ɗawainiyar na mahaifiyarka kai a lokacin duk baka san me ake ba duk abin da ka ci kwashewa kake komai kuma sai an fara tace mai daɗin wanda yake mai kan an fara bata sannan abin da ya rage a ba jikinta duk abin da ka ci sannan a zo haihuwa ta haife ka cikin za ta yi rai ko ba za ta yi rai ba daga haihuwan nan shi nan, iyaye da yawa ba su iya kwana da jaririn su maza tana zuwa za ka ce da Allah ya fara kuka ta faɗa ke Wai jaririn da baya tashi baccinsa sai karfe takwas na safe lokacin da za ta tashi kuma ka shirya an yayyansa su tafi makaranta ko lokacin zai yi bacci amma tun daga karfe sha biyu dare har asuba idan ta biyu ita ma idan ta biyu ka zama ta idan ta yayi turi ta koma wata iri kan ta rinka masifar zafi ta rinka yin jiri saboda rashin bacci wannan kuma kana duniya kenan haka za ka yi kai kaga wannan shi yasa uwa ya fi cancanta a ce mutum malamai suka ce to wannan tsawayin uwan wa hamluhu wa fisaluhu fi amain daukarsa da eh, eh, yaran da haihuwarsa shekara biyu din nan sir fi amain a wani waje salatu na shahara wata talatin sir ake cikin wannan ɗawainiyar taka sai an yi wata talatin tir haka za ta ɗauke ka haka za ta haife ka haka za ta yi da kuma a matsayinka na uwa mai rauni lokacin da ka girma ko ka taso kuma ita ko dai jira take sai babanka ya ba ta bata da komai to yanzu ka taso wataƙila tana kamata a ce kai za ka mata komai ka hutar da ita shi zo manzo sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyarka dan haka bai kamata mutum ya fifita matansa akan mahaifiyarsa ba ko abokansa akan mahaifiyarsa ba ko ƴaƴansa akan mahaifiyarsa ba ko gidansa akan mahaifiyar gidansa wannan duk yanzu ga shi nan wata baja wata mahaifiyar bata isa ma ta yi magana yana can ya ci sai abin da ga dama da 'ya'yansa da matansa, ita sai abin da aka kawo mata wata ma can ya bata a ƙauye shi yana cikin birni sai wata shida ma bai je ba ya ga babarsa wani shekara sannan ya zo fisha ya taho kuma duk abin da ka duk abin da ka watsar da ita kuma tana can tana ma addu'a tana ƙauye tana can a ƙauyen dai da take kai tana birni tana kai ma addu'a in ka fita sai ta ma addu'a kaga mahaifiya ita ce kamata a ce mutum ya kula da ita shi yasa hadisai suka bayyana da duk abin da kawai mahaifiyarka ba ita ka biya ta hakkin ta ba yasa wani ya zo ya tambaya Abdullahi dan Umar cewa ya ɗauko mahaifiyarsa tun daga Yaman har Makka a kan sai sauke sai mata abinci ya bata ya ɗauke ta ya tafi da ita ya yi ɗawafi da ita ya yi sa'ayi ya yi duk aikin Makka da ita a kanta duk wata ɗawainiya cinta shanta wankinta komai da ta sani a duniya shi yake mata sai ke ganin ya biya ta ta, sai sai aiko zunkuɗa ɗaya daga cikin zunkuɗoɗin naƙudan lokacin da za ka haife ta za ta haife ba ka biya ba ba ma ɗaukar cikin ba ba renan ba a'a zunkuɗa ɗaya daga cikin zunkuɗoɗin naƙuda tunda zunkuɗan naƙuda duk naƙuda in ta taso sai an wajen minti biyar ana cikin musiba tana cikin tashin halin sallar talafa to wannan zunkuɗa guda ɗaya a cikin zunkuɗoɗi ɗari da za ta yi kafin ta haife ka duk abin da ta mata na duniya ya ce baka biya ta ba kuma da yawa daga cikin wanda suka samu walittaka suka samu karama wanda na Umar yake cewa in an ganshi a ce mishi addu'a manzo sallallahu alaihi Sallam ne ce yace kana barran da ummihi manzo Allah sallallahu alaihi sallam yace akwai wani bawa zai zo daga Yaman tare da ma'ajjatai Yaman da komai da komai zai zo daga Yaman ku nemi addu'arsa domin addu'arsa mustajaba lokacin sayyidina Umar duk in al'adai sun zo sai ya tambaya ina wani mai siffa kaza yana da kabo a waje kaza yana da kaza yana da babansa duk shekara har yanzu ya samu mutumin ya zo ya same shi ya ce kirawo to kai ne wani wani alƙarami ya ce ni ne ya ce to maza la ya ce in na same ka kai min addu'a ya ce ni zan ma addu'a ya ce a kai babu wani ita ba kowa ba ne ya ce babu wani abu dan da yazo ya ɗan yaman ma ba a san mutum ba a san shi ba ya ta tambaya wani ne daga cikin ce eh akwai wani ne kora mana dabbobi yanzu ma yana bayan gari yana kula da raƙuma wataƙila shi ne ina ga san kwatancen da ka bari shi kai mana kamar shi aka je aka same shi aka ga shi ne sai na Umar yake ilimin addu'a sai ni zan ma addu'a tana amirul mu'minin sahabban manzo sallallahu alaihi sallam ni da ban ga manzon Allah ba ban rayu da shi ba yace a ni dai sai ka mun addu'a ya daga hannu ya mar addu'a daga nan ya bace saboda ya ga yan Yaman ɗin yan garin su gaba cikin sun taho da gudu suna neman to wanda ake nema yawa amirul mu'minin addu'a ko shi yaya yace daga nan ba a sake jin duriyar sa ba saboda ya san zai fitini daga mutane to shi ne ya dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace yana yawa mahaifiyarsa da yana kula da mahaifiyarsa kaga ai a musulunci mahaifiya da iyaye su ne ban manyan abin da ya kamata a ga ihsanin sa duk abin da kake da akwai ka kyautata musu yi musu wanki yi musu shara yi musu komai ko da da ƴaƴanka da za su yi kai ka rinka yi dan su ma su san cewa wannan fa wata ke ta musamman wannan yana da kyau kwarai da gaske wajen insani ga mutane to ka fara yi ma mahaifanka wa fi sunan tirmidhi wa ibn majah a cikin sunan tirmidhi da ibn majah wa ahmad fi musnadihi da imam ahmad bi sanadin hasan wanda ya ruwaito a sanadi wanda yake mai kyau min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin abu hurairah Allah ya yarda da shi Annan annabi sallallahu alaihi wasallam fa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aba hurairah ya kai abu hurairah kun kun wari'an ka zama mai fata fanfa abin da manzo Allah ya fara yi wa abu hurairah wasiya da shi ka zama wara ne alwar'u alwar'u shine barin shubuhat ba ma abin da yake haramun ba in aka ce wane yana da wara'u wato duk abin da yake akwai shubuha zai iya inganta ko ba zai iya inganta ba zai iya halatta ko ba zai iya halatta ba wanda ita ce shubuha shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin Nu'man bin Bashir yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ita halal da ma a bayyana take haram a bayyana take da ayoyi sai dai wa bainahuma umurun mushtabihat a cikin sa akwai wasu al'amura na shubha la ya'lamuna suna kaseeran minan nas kaseerun minan nas yawa daga cikin mutane ba su san su ba to ne alwara sai maza Allah ya ce ka zama mai wara duk abin da zuciyarka za ka ce anya kuwa to ba shi in ka zama haka maza Allah ya ce takun a'badan na" sai ka zama sai ka fi kowa ibada sai da ka bar su ba yanzu ba ta haramun ake ba dama haramun ki ka kaurace masa kuma in dai ka bar shubaha ka bar komai to wannan zai san ka zama mai dagewa wajen bautar ubangiji kusan sarki sai da duk wata shubaha ta duniya ka bar ta amma mu yanzu ba bar shubaha karara fa haramun karara ake yi to shi manzo Allah ba cewa ai ma ba Abu Huraira bar haramun aka ce bar shubuha wa kun qani'an yace ka zama mai qana'a ai qanu'an ka zama mai qana'a mai qana'a shi kuma yarda da abin da kake da shi shi ne qana'a duk abin da Allah ya yi ma ka yarda wannan shi ne kuma ka yarda da shi bi ma'ana ka yarda da shi ka yarda a nan cin ka yake a nan shan ka yake a nan dogaro da kai za ka yi duk yadda za ka yi kai yi in tafiyar da rayuwarka a iya abin da Allah ya baka ko baka ɗaga kanka ka kalli wani wannan shine kana'a ko ka zama mai kana'a sai ce takun ashkaran nas za ka zama sai ka fi kowa godiya ga Allah sai ka fi kowa godiya da ba za ka ɗaga kai ka ga wani ba kwata-kwata ba ɗaga kai za ka yi ka hango wani ba abin da kake da shi yana daga cikin ƙana'a daman ka ɗaga kanka ka kalli abin da yake sama da naka kullum in ka sa kaya kana kallon masu kayan da suka fi naka kullum in ka ci abinci kana kallon wanda suka ci abincin da ya fi naka kullum in ka shiga gidanka kana kallon wanda suka yi gidan da ya fi naka kullum in ka hau mota kana kallon wanda suka hau motar da ta fi taka kullum in ka samu wani arziki na duniya kana hango wanda suka fika to na ba za ka taɓa godewa Allah ba babban abin da zai sa ka gode ma Allah shine ka rinka kallon halin da ya baka akwai wani can yana Allah Allah ya same shi to sai ka yarda da shi wani lafiyar ka ne yake kallo Allah da yawa ɗazu gidan wani mai kuɗi na biyu wani ahalin suna babba muna hira da shi ɗaya daga cikin abubuwan mai kuɗi ne sosai amma ɗaya daga cikin abubuwan da yake burge shi yake faɗa mun sai da sa nake tunani to yaya haka yake shi kawai in ya zo masallaci in ya ga mutum da ƙur'ani ƙarami ya yi haka yana kallo ba gilas in ya duba zai ganin komai sai ke kai mu ma da haka muke karanta ba gilas ce shi har mamaki yake in ya ga yaro ya kabin sa yana burge shi ya ga yana zaune bai dafa ba ya tashi haka firgijik ka bar sifirin ya miƙe to da shi ina zai iya to duk kai Allah ya ba wannan ni'ima to duk waɗannan fa ni'imar lafiya da ni'imar mai dubba mutum ka ma samu abincin ka iya ci ya zauna to rashin ƙana'a shi zai jawo mutum ya rika kallon na sama da shi ka rika ganin kai kullum mutane karako duniya to ba za ka taɓa zama mai godiya ba amma an kai yanzu yadda Allah ya barka haka ne jin daɗinka haka ne duniyarka ka yarda da hakan ka rayu a hakan ka ci baka ci ba ka sha ko baka sha ba ko duk wannan ba matsalar ka bace ba in ka samu ka yi iya arzikinka manzo Allah ya abu huraira shawara in ka zama haka to takun ashkaran nas sai ka fi kowa gobe wa shidda lin nas ma shibbu li nafsika ka so wa kanta abinda ka so ka so wa mutane abinda ka so wa kanka sai sai takun mu'minan zaka zama mu'min ba hasada kenan ba bakin ciki ba tsashi duk abinda kake fatan zaka samu to ka so wa mutane su samu to za ka zama mumini kaji kenan soyayya yan uwanka ba ka bakin ciki da wani sai da ai in mutum ya samu kuɗi so kake ka samu to shi sai ya samu sai ka yi murna duk wani abu na ni'imar duniya duk wani abu na ni'imar lahira da mutum ya san bin Allah da zai yi tunda kana so wa kanka to ka so wa uwanka haka to in kai haka yace ka zama mumini amma wani ɗan uwansa ma uwa ɗaya uba ɗaya ya samu duniya haushi yake yi ya canza mota haushi ya canza gida haushi ɗan uwansa fa na jini ba ma na waje ba wani a rumfar kasuwansa duk wata rumfa gani zai so a gaga ana ciniki da ya ga a rumfar wancan wane ya zo an fita wane ya zo shi ba a zo ba shi kenan kuma sai nemi malamai da bokaye ya za a tsayar da cinikin wancan wane da yawa daga cikinmu mu ba ma so kanmu abin da muke so ba ma so mutane abin da muke so kanmu Allah Allah kake kaji wani ya shiga bala'i sai baka so so kanka bala'i Allah Allah kake asirin wani ya tonu kai baka so asirin kai tonu to duk abin da baka so to bai kamata a ce ka so wa mutane shi ba kaga zaka zauna da duniya gabaki ɗaya da mutane lafiya tunda kana son alheri in ka ga alheri a jikin mutum murna kake in ka ga ɗaukaka murna kake in ka ga duk wani abu da ka gani na ci gaba a wajen wani murna kake domin kana so mishi abin da kake so kanka sai ka zama mumini kuma wallahi zuciyarka ta huta ba ruwanka da hawan jini ba ruwanka da wani hawan ruwa ko hawan zuciya ko sa ruwanka za ka zauna cikin lami lafiya ka yi baccinka lafiya saboda baka kulla a zuciyarka ba kana so ka ga ƙarshen wani ka zauna lafiya amma ka ɗora kanka abin da kai ba kai kake tasarrufi ba tashin hankali da wahala ka ɗora ma zuciyarka akan abin da duk yadda ka yi baƙin ciki yadda Allah ya kuwa ka zai wakana baka iya ragewa ko daɗewa amma kana son arziki kuma kana mutane bakin cikin arziki to shi naka zai zo kana son lafiya kana mutane bakin cikin lafiya to shi naka za ka zo in ko kana so kanka abin da kake so so mutane abin da kake so kanka ku kaga duk wani harkar tsananta a kasuwa ma ba za ka yi ba saboda kana so ka samu sauki don haka in kana so da hajjiyar ka sai ka wa mutane sauki in kasuwa ne kai suka so mutane abin da kake so kanka to da kai duk duniya da so kake duk abin da ka je saya ka samu sauki to kai yanzu Allah ya baka kai ne kake sayarwa mutanen to kai ma sai ka so ka ci kankanuwar riba kenan ka wuce ka samu sauki wannan fa hadisin na ka so wa mutane abin da kake so wa kanka inda mun tabbaka shi a rayuwar mu duka za mu shiga cikin wannan musibar ga da rayuwa. saboda menene duk abin da kana so shi za ka so wa dan uwanka to rayuwa za ta zama da sauki sai manzo Allah sallallahu alaihi Sallam ya kidare cewa Abu Huraira wa ahsin jiwara man jawaraka ka kyautata maƙwabtakar wanda ya maƙwabtace ka duk wani maƙwabta na gida na kasuwa na wajen aiki na mota shi ka magana sai ce man raka duk wanda ya zama maƙwabcinka ta kyautata mashi. wani maƙwabcinka ne a gida wani maƙwabcinka ne a rumfar kasuwa wani maƙwabcinka ne a gona wani maƙwabcinka ne a wajen sana'a wani maƙwabcinka ne a wajen aiki to maza ce duk wanda ya zama maƙwabcinka ka kyautata mashi. kyau ake mutum in ka hau mota ko daga nan yan kura za ka je kurna wanda ka zauna da su a makotan takan awa ɗaya ɗin nan ko minti talatin su sani suna cewa madalla da wanda muka zauna da shi ba ka zama mai kazamar zuciya ba mutum in zai tafiya da kai daga nan ka sauka a kurna a hayi sai ya rinka Allah Allah ku rabu sau da ka take kafarsa ka ɓarar rage ka rufe gilas mutane suke so ko ka buɗe cikin sanyi ka hana kai ɗaya ra'ayin ka so kake sai ka bi mutane dole mutane su san ƙwayoyi sun yi abin da kake so malam wani Allah haka yi shi shi duk abin da yake so wai dole sai kun tafi a haka baka da musamaha baka kyautata kana mutuwar son zafi amma mutane sun kulle nan gudu kana jin zafi amma sun kulle tagogi ka duba ta gama majority so suke a kulle suka yadda da haka eh, a kulle a kulle ba san an kasa rama ka jure zafin da kake bi saboda majoratin mutane haka suke so sanyi kake bi, amma sauran su ba sa jin sanyi sun ce a buɗe kasa je kai ɗaya wai dole sai an kulle saboda kana jin sanyi don haka kowa ya su da irin ɗabi'ar ka sai dole duk wanda yake farranta mutane abin da yake so shi za a yi to ba mutumin kirki ba ne ba wallahi mutumin kirki zai takura mutane ko zuwa aka yi ana wani abu in ya duba ya gama jurarki ga abin da kake so to ce sai nuna flexibility inda nan sai juye sai su har su rabu da shi ba su san sun takura musu ba saboda bai ya so ma wani ya tafi yana cewa mun takurawa ne ya iya sakin zuciyarsa ya zama yanda mutane suke san da majority tunda su ne majority na shi ne kyautata. amma mu ba ma haka da yawa daga cikin kai in so kake abin da ake dole sai ko ai tsaji dali ai tarjima saboda mutum daya shi da abin da yake so sai an yi kai ta farranta dolanta wa mutane abin da kake ra'ayinka baka tanazuri manzala sallallahu alaihi wa sallam fa shawara ya fi da sahabbai ma shawara shi ko wanda ake wa wahayi suka ce ga abin da suka so su a aso an lokacin da za a fita yaƙi suka ce a fita a fita yana cewa a zauna yana cikin su dattijai da su manzo sallallahu alaihi wasallam suna gani a zauna a gani zai yi amma matasa da yawan al'umma suna gani a fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya sawo sulke ya fito suka ce to ayya rasulullah mun ga kamar mun takura ma ya ce a ai kuma shikenan manzo Allah ba wani annabi da zai sa sulken yaƙi kuma ya cire da haka mu fi ra'ayin su yanzu ya za mu zauna a nan ruwan za mu sa a gaba ko a baya tashi za ce wa'ayi ne ko ba wa'ayi ba ne ko ba wa'ayi ba ne ra'ayi ne ce ni kaza suke ko ni jin ka rinka sauka daga kan abin da mutane suka haɗu a kai gara a zo ana cewa kaga da mun ji maganar wani saboda baka matsi mutane ba ka zama mai sauƙin kai ke Maza manzala ya ce in kai haka kana kyautata duk wanda ka zauna da shi kun musliman za ka zama musulmi cikakken musulmi saboda baka takura mutane manzala ya ce wa abu huraira wa aqillat dahik ka karanta dariya kar kai ta kakata dariya da an hango ka yake fa inna kasaratul dahiki domin yawan dariya tumitul qalb tana kashe zuciya rayayye zuciyar da take cike da imani da tsoron Allah in dariya ya cika gote to zai za zama shagala ta shagala domin duk wanda zai kakata dariya ya shiga fannin shagala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kyakya ta dariya ba bai taba yi ba abu duk yadda ya kai abin da zai kawai yi murmushi shi kenan amma ka ji kal kal kal kal kal har yana buga kafa wannan ba ta da muminai ba ce ba musulman kirki ba sa wani saboda menene abin dariyar a duniya ai salaf da ba sa dariya da yawa wani in an tafi kai tun da muka haɗu da kai sai dai ka yi murmushi yace to menene abin dariya a duniya duk abin da zai bani dariya ya birge ni a duniya in na yi ya zan ƙalƙala dariya in na tuna akwai mutuwa akwai kabari akwai sira'i akwai aljanna ko wuta a gabana duk ban san ta ba sai in ga to me na dariya me kuma na dariya in har waɗannan ababen biyu hudu da muka lissafa ba ka da tabbas a cikinsu to me za ka samu haska ce ka kalkala dariya sai dai baka sanya mutuwa za ka kashe ba kana cikin wannan zi'ati garka ko wannan shifafi na Ba baka sani ba kabarinka rawdatun min riyadul janna ne ko hufratun min hufarin miras dautayin aljanna ne ko wuta ce baka sani ba sira'in in ka tashi ya za ka tsallaka shi to kuma in ina ne makomanka aljanna ko wuta to suka ce in baka san amsar waɗannan ababe ba to ba wani abu a duniya da zai ɗauke ka da za ka ƙalƙala dariya babu shi saboda duk wani farin cikin da baka san wannan ƙarshen wannan al'amarin ba to yankakken farin ciki ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawan dariya yana mutu sa zuciya ta mutu domin me domin za ta shagala malam mutane sun shagala da yawa mun shagala ko baka san mutane sun shagala ba yadda suka ɗauki rayuwar duniya kullum abin tsoro yake ba ne mutane sun shagala duk wannan musibar da muke ciki da wannan wasu aikin banza kake zuwa saboda shagala ta duniya shagala ta duniya ita kuma shagalar duniya abinda take sa mutuwar zuciya shi sa duniya ba a sakinta gabaki ɗaya Allah zai baka dama amma abinda zai baka dama ta shugabanci ta mulki ta kuɗi ta faɗa abi ta duk abin da kake so amma abin da yake turke wannan shine menene ƙarshen al'amarinka shi ke turkewa shi yasa salaf da suka fahimci hammunsu da tunaninsu menene natijan mu ta ƙarshe tunda kullum Allah alƙur'ani in ya faɗa abubuwa haka yake cewa wal aqibatu lil muttaqin ƙarshen al'amarin na masu jin tsoron Allah ne to me ƙarshen al'amarin mu amma mutane sun shiga duk wannan abin da ake yanzu ba a garin nan akwai inda ake zuwa plus ɗin abinci guda ɗaya dubu saba'in da biyar dubu saba'in da biyar na yi aboki da ya zo daga waje tun da shi kuɗin waje yake canza yana ganin naira kamar yayi ya zo aka zuba mun flat ni ban sani ba aka zuba mushi muka gama ci aka ce mana duk lai ɗaya dubu saba'in da biyar mu bi dubu ɗari da hamsin lokaci ɗaya kuma wannan abincin da na fi ƙarfe tara fa na dare da safe sai na nemi wani abu na ci amma aka cinye dubu saba'in saboda shagala kuma waɗannan masu wannan rasuwarar ɗin a garin nan sun fi ɗani dubu arba'in dubu hamsin dubu sittin inda mutum biyu suke zuwa su dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari biyar yana nan da yawa kuma kullum yi suke kullum cinyewa ake kai kana nan kana ta masara ta koma dubu hudu sau da kashin dankali yasa kai kawai talaka kai za ka ji tausayin kanka talaka a Najeriya mu za mu ji tausayin kanmu amma ba wanda zai ji tausayin mu kuma mu ne tausayin kanmu da muke miji mu za mu tsaya mu ba Allah shi ne tausayin kanmu ba zuwa za ta yi na nufi tausayin da to Allah ya yi mu ba kuɗi ba to shi kenan ba wannan tausayin ba tausayin kanka kawai da za ka ba a matsayinka na talaka ka ba Allah kai sallah biyar a jami'i kai azumin nafila kai sallar dare ka ci halal ka ci haram ka zuba wa mutane ido shi na ka tausaya kanka ka tausaya kanka ka ci halal ai an ga ka ci halal ka bar haram to shi nan ka tausaya kanka in kai haka to shi ne tausayin da nake so ka yi ka ji kanka wallahi duk wanda zai baka wani abu ba wannan ba kana talaka ya cuce ku kuma an gama da kai a kasan nan ko ba wani ko gobe ko jibi da zai zo wanda yake jin tausayin ka a dai waɗannan da suka fito karya suke ba wanda zai zo ji tausayin ka tausayin kai za ka ji ka tausayin kanka tausayin kanka kuma shine ka gyara tsakaninka da Allah in ka gyara tsakaninka da Allah shikenan duk wannan matsalar da muke gani sai ta zo ma sauki duk wannan talaucin da rashi da tsadar abubuwa sai zama hayyin a kanka da kai babban ka da tunaninka shine Allah baƙin cikinka kawai a duniya ka ta kana da matsala tare da ubangijinka amma ba kana da matsala tare da abinci ba ko wani abu wanda suka fi ka sun zauna da matsala abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata biyu fitir a gidansa ba so da sanwa ba ya fito cikin sa yana kuka har ana yana cewa wai wani kuji nake ji suka jawo shi gefe daya yana ta cewa sai wani kuji nake ji kamar an tsora tukunya tana ta farfasa sai suka jawo shi suka ce waya take ta faɗa kana sa mu kunya ai cikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yunwa yake to yayyan halitta kake ne dan Allah zai san sa manzala sallallahu alaihi wasallam sai na Abu Bakar yake cewa muna zaune da da manzala a daji mu bi kawai sai na ji yana alaika anni alaiki anni alaiki anni tafi ki bani wuri tafi ki bani wuri je ba na san ki ba na kake sake zuwa sai na Abu Bakar yake cewa manzala sallallahu bayan ya gama fada ya dawo sai da Abu Bakar ya cewa manzala sallallahu alaihi wasallam na ji kana ta cewa ba na san ba na saki kuma na gani da kai ne to yace duniya ce ta zo min da dukkan kawarta yace ga gidaje ga faluka ga kuyangi ga kayan jin daɗi ga shi ga zan buɗe ma shine nake korar da ina cewa a nake ni. a lokacin da ba su da abincin da za su ci domin hannun kai zamanto cewa babban abin kai zamanto cewa tsakaninka da ubangijinka in kai wannan wallahi duk wannan rigimar kasar nan kayi maganin ta amma in dai kana da matsala da Allah ta ibadarka ta zamantakewarka ta neman abincinka to kana cikin su haka za ka tashi a talauci ka mutu a tsiya ka tashi a tsiya ka rayu cikin talauci da kunci ka tashi cikin talauci da kunci sannan kuma an kaga ba karamin rashin dabara yi wa kanka da ka mu tautayin kanmu mu tsaya ne abin da ya dace duk aikin da kake ka riƙe shi fi lahi duk abin da za ka yi ka tsarkake abin da za ka yi in kai wannan suka kyale duk wannan hanyar ta zo ta wuce ana tsayin kwaramiya za a je lahira da wanda ya cuta da wanda da ya cuta ba za su zama daidai ba azzalimi da adili ba za su zama daidai ba wanda ya ci kuɗin mutane ya fanta ma ya hana mutane ruwan da za su sha ma shi ya yi abin da ga dama ba zai tsira ba wajen Allah ba wani wanda Allah ya ba duniya ta zama minista shugaban ƙasa gwamna darakta wane ne permanent secretary general of inspector of police commissioner of police director xs da duk abin da za ka zama na farasital md ka je ka zama amma wallahi tallahi akwai ranar ƙin dillanci ranar da za ka tsaya gaban Allah sai mutum ya yi kuka da jini a lokacin da kake kuka kake wayo Allah matar kama da ‘ya'yanka ba za su mazo kuka da kai ba. ba wani wanda zai tausaya mu la ƴaƴanka la iyayenka la matanka da ka ɓata lokaci a kansu kake ta musu gida mai kyau kake ta ba ta abincin haram kake ta menene karshen ta ma su zo su tsine ma albarka kake ya taɓa mu domin ashe haram yake kawo mana sai ɗanka ya kalle ka ya ce Allah tsine ma baba shi duk abin da ka ciyar da ni haram ne wannan da kake ta fanta ma babu wani abin da yake tabbaci matukan mutum yana son zalunci bayan Allah na kwarai abin da suka tsara ma rayuwarsu kenan sai rayuwarsu ta zo da sauki suka ɗauki duniya afsashe abu wanda ya fi kowanne sauki amma mu duniya ta rufe mana ido talakawanmu da masu kuɗinmu malamanmu da ma'aikatan mu yan siyasa mu kowa duniya duniya duniya duniya Ke sa muka shiga cikin kaskanci muka shiga cikin bala'i saboda kowa ya tabbatar zai iya sayan mu da kuɗi kuma mu ma ta kuɗin muke duk wanda ka ga ya zauna yana zage-zage mafi yawa kashi tafa'in da tara cikin ɗari don ba a yi da su ne ana kamo ka aka maka alama shi ke na ruwa ta sha sai ka zo kana kai wa mutane tawuni da haka maganin ƙasan nan kawai mu tausayawa kan mu ji tsoron Allah ma babu wata danja wai hof da ɗan Najeriya ke da shi in dai matukar wannan sistem ɗin da waɗannan mutanen su ne ba ka da wani hof yadda za a gyara ƙasan ma babu shi a ƙwaƙwalwarsu wallahi ba ma ka sani ba kawai makafi take bi ‘yan neman duniya nake bi ba mutanen da idansu ne a buɗe ba ta mu suke ba ta mu suke ba daga mu a kashe mu a madadin abin da za a yi mana yanzu kana ji ko kwana biyu ko jiya ko shekaran jiya wasu sojojin saman ne suka kai hari a kauye a sakwata suka kashe mutane na zariya da suka kashe mai aka mutu yanzu su wannan sun kashe su ma ba abin da za a mutu wallahi tallahi in ƙasashe yadda ake kashe ni da tsiraye ake kashewa a ƙasar waje da ƙasar ta tsaya tsiraye ake musu wannan kisa ko zomaye wallahi da ƙasar ta tsaya ma mu ba abin da za a yi da haka kawai gatanmu shine mu tsaya wa Allah mu tsaya akan addinin Allah mu tsaya a kan abin da Allah yake so mu kyale duk wanda zai tantan tantan din sai zai Allah ya kiyashe mu malam yace wal ahadithu fi hadha al bab kathira akwai hadisai tsewa fa aktafi min hadhi hadha al qadr zan tsaya da wannan da na kawo in muka zo sati mai zuwa insha Allah sai mu tashi wa bil jumla abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mu Allah madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka Allah ka kawo sauki a kasan mu Allah ka kare mutuncin mu ka kare imanin mu ka kare addinin mu Allah ka taimake mu ya zan jalali wal ikram Allah duk wanda yake so ya tayar mana da hankali Allah ka mana maganin sa duk wanda yake so ya samu cikin bala'i Allah ka iya mu duk wanda bai tausayin mu Allah ka tausaya masa duk wanda bai jin kanmu Allah ka ji kansa Allah ka taimake mu ka ba mu shugabanni masu adalci masu tausayi masu jin kai Allah ka dare lamarin rukan mu gabaki daya ka iyayen iyayenmu da mu da 'yan uwanmu in ta mu taso Allah ka sa mu cika da kyau da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh